السلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 26 ga watan safar watan biyu a wannan shekara ta dubu da 25 bayan jiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na 16 16 ga watan hudu shekara ta 2004 miladiyya ina mana barka da warhaka bayan dogon hutu da muka samu na kusan watanni uku ko wani abu makamancin haka sakamakon larurar da kun riga kun santa kuma ta riga ta kawo cikin nasara a yanzu za mu tashi cikin suratu shu'ara a wancan lokaci mun fara tun daga aya ta farko ina jin har kusan aya ta 29 ko 30 amma saboda dangantakar zance da ke tsakanin ayoyin da alaka da ke tsakanin su zamu dan koma baya dan kulla tsakanin su ta yadda ma'anonin za su tafi yadda ya kamata za mu tashi kai tsaye wato ainihin cikin suratul shara idan daga farkon aya ta goma sha bakwai aya ta goma sha bakwai wato an arsu wato ko kuma mu tashi ta aya aya ta goma sha biyar kana kalla fa sahaba bi ayatina ta goma sha biyar aya ta sha biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت كنت من الكافرين وبنجي تعالى يسيد da موسى عليه السلام كلا abin da kake jin tsoron zai faru na cewa fir'auna da mutanensa na iya kama kake maka ta'addanci sakamakon kisan kai da kai a cikin su ba da niyya ba hakan ba zai faru ba shine ma'anan kalla al'amarin ba haka bane ba bi ayatina ku tafi ku biyu kai da dan uwanka harun da ayoyin mu inna ma'akum mustami'un lalle mu muna saurare tare da ku za mu ji me za ku ce wa fir'auna da mutanensa za mu ji kuma irin ansar da za su ba wato inaya ta ubangiji na tare da kai kariya da kulawarsa da karfafawarsa na tare da kai kai da dan uwanka annabi harun fa ya fir'auna ku tafi wajen fir'auna fa qula inna rasul rabbil alamin ku sai da mu jakado ne na Allah ubangijin halittu shine ya turo mu domin ceton bin adama daga kangin bautar wani zuwa ga bautar shi kadai ba tare da an sanya masa abokin tarayya ba sannan kuma abu na biyu an arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ilawa ta tare da mu sakamakon yadda kake bautar da su kake tursasa su kake wulakantar da su kyale su su sami ɗanci kamar kowa kyale su su shiga karkashin shugabanci na ni da dan uwana annabi alaihi salam kila an arsil ma'ana bani isra'il akan suka je kuma haka suka faɗa qala sai fir'auna yace alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin alam nurabbika fina walidan shin bamu rene ka ba a tsakankanin mu kana yaro ɗan karami wa labista fina min umrika sinin kuma ka zauna a cikin wani sashi na shekaru a cikin rayuwarka a gidanmu tare da karkashin kulawar mu abinda Musa yake Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta sannan ka aikata aika aikar da ka aikata ta kisan kai wa anta min al-kafirin kai kana butulu mai butulce mana mai kangare mana mai mana tawaye dangane da tsarin da ka same mu akai abinda fir'auna kenan ya faɗawa, wato ainihin annabi Musa alaihi salam daga nan gurin sai kuma ya قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين قال في أنه موسى عليه السلام فعلتها إيه لا أيكة إذا أيكة أيكة تكفي شهادة أيكة, أيكة, أيكة, أيكة haka ne yi fa'altuha na aikata idan a wannan lokaci wa ana min ad ina cikin marasa sani ina cikin jahilai ko ina cikin waɗanda ba su da sani domin ba a riga an yi wahayi a gare ni ba an annabtar da ni ballantana manzantar da ni a wannan lokaci da annabi Musa alaihi salam yayi abin da yayi din ba saukar da wahayi a da haka kure ne da yake yi irin wanda ɗaiɗaikun mutane na iya yi irinsa tare da haka ba da niyya yi ba kamar da surtul qasas sai bayani ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم دليل كده ودم wajen waɗansu sai ya ishe mutane guda biyu ɗaya daga cikin yana cikin bulu isra'ilawa ɗaya daga cikin su kowa bakif ɗaya ne suna rigima da juna suna faɗa da juna shi wancan bakif ɗaya yana son ya ci zalin wancan ɗan banu isra'ila wanda zurriya ko kuma kabilan annan musa alaihi salam kenan da haka sai annan musa ya kai masa ɗauki zai ya taimake shi ba da niyya ba ka kazahu musa annan musa da turin hannunsa sai ya daki wancan mutum wanda ke cikin bakif ɗaya fa kaza alaihi kawai sai ta ke nan gurin ya faɗi ya mutu annan musa ce hada min amali shaytan wannan yana cikin aikin shaytan ba da niyyar innahu aduwwun mudillun mubin lalle shaytan mudillu aduwwun makiyi ne dan adawa ne sannan kuma mudillun mai batar da bil adama ne mubin sannan mai bayyana da adawa ne ga bil adama قال لن تكتب سكت رب إني ظلمت نفسي يا أبنجي لنا ظلمت كينا ساكمكم جسم كيدا ka فاغفر لي لهك تغافر تعمل التي فغفر له في الله إذا فرقامك إنه هو الغفور الرحيم to wannan shine abin da fir'auna ke zargin annabi Musa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta ka aikata aika aikata ka aikata wa an minal kafirin lokacin kana butulu wanda ya mana tawaye قال sai annabi Musa ce fa'altuha idan ma ana min ad-dallin to ka tarihi to ya san baya da masoka dangane da halin da kake ciki a yau sai lalubo baya a tarihi shekara biyar baya ko shekara goma baya sai aika yi kaza aika yi kaza aika yi kaza yana cikin sauran da su ilimadi a madadin ya ce kana kaza kana kaza a yanzu dan ya san a yanzu din baka da masoka ina fata an fahimta wato kaga annabi Musa alaihi salam sai yayi bayani dan ko da Fir'aun bai gane ba sauran masu saurare in sun kwatanta hankalin su sai ya gane fa altuha idan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum sai na gudu minkum daga gare ku lamma khiftukum yayin da na tsorace ku lin tsoran ko iya mun aika aika fa wahaba li rabbi hukman sai ubangiji na ya bani hukunci shine annabta wa ja'alani minal mursalin kuma ya sanya ni cikin manzanni an gane ko lafazin abdalal a cikin alqur'ani mai girwa yana zuwa da ma'anoni daban-daban akwai abdalal wato abdalal wanda ke kishiyarsa shine alhuda an gane ko kishiyarsa shine shari'a anan sai zanto dalal ma'anarsa mai kenan bata sannan akwai abdalal kishiyarsa shine alghaiba buya a wato ma'anarsa shine al-ghaiba buya a nan gurin kishiyar buya sai zanto shine mai bayyana sannan akwai abdalal wato kishiyarsa shine al-ilmu sani a nan gurin abdalal sai zanto ma'anarsa mai rashin sani wato rashin sani idan mun jingina abin zuwa ga wani babba cikin manya dan ba daɗi mu cewa wani babba cikin manya jahili amma sai dai mutum mai rashin sani ta ta sauki amma idan ka kowa ma'anarsa zai zama ɗaya, sai dai kalmar jahilci akwai nau'i na aibatawa a ciki kalmar rashin sani akwai nau'i na karramawa ina fata an fahimta dan haka lokacin da yake idan wa ana min adh-dhalin baya nan nisan adh-dhalal wanda kifiyar sa shine shiriya a'a yana nisan adh-dhalal wanda kifiyar sa shine mai ilimi ko sani sai zan to dalal anan mun rashin sani ina fata an fahimta fa'altuha idan wa ana min adh sai dai ce wa ana min adh-dhalin wato cikin batatu kaga kenan ma'anar bata dace a jinginawa annabi ba duk da a lokacin ba a saukar da wahayi a wato daidai da abin da ya'yan annabi yaqub suka faɗa masa la yusufu wa aquhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin suka ce lalle baban mai na cikin dalal mabayyani me suke nufi da dalal anan dalal wanda kike sa shari'a ko dalal wanda kike sa sani suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim kaga dalal anan ba ta nufin cewa fata wato wanda kike yasa wato kike kiriya kenan abinda suke nufi rashin sani ko rashin ganewa in ba rashin ganewa irin ta babu ba yaya zai kike ta mutum daya akan karfi majiya karfi zara ta mutum goma sha daya ai ya kamata a fifi ta dayan akan dayan amma dan me za a fifi ta daya akan sha daya inna abana lafi dalalikal qadim ina fata mu daidai yake da wajarka dallan fahada ubangiji ya same ka baka da wahayi ne wajarka dallan fahada ya same ka baka da ilimi ya sanar da kai ya same ka baka sirri ya sanar da kai subhanahu wataala ta fuskar me ta fuskar wahayi da Allah ya saukar masa da haka ko da labari da Allah yake baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama na waɗanda suka wuce baya a tarihi cikin annabawa sai ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal akhirata lil muttaqin waɗancan labaru ne daga tuskar gaibu muke labarta maka su waɗanda kai baka kasance ka san su ba sai da mutanen ka amma yin sakamakon wahayi ka san su wato wajen ka zuwa da dakin ma'ana ya sanar baka da wahayi ya saukar da kai wanda saukar da wahayi a kanka ya sanar ka baka sani ba ya sanar da kai dangin al'amuran da baka sani ba ma'ana ubangiji ta Allah sanar da shi ilmi ladunni ta fuskar wahayi aka annabtar da shi aka manzantar da shi ina ga abin ya fito fili shine fa'altuha idan wa ana min dhalli fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi lamma khiftukum fa wahaba li rabbi ma'ani asbaha fil badanti qa'itun yatarakkab waye gari abba da biyu ce wakilka ne mutum ka munnuha alayya wakilka in yanzu wancan abin da ka kidaya a baya alam rabbika bina walidan wa labistafina min umrika sinin wannan abin da ka ambata tilka ni'matun tamunnuha alayya shin yanzu wannan wata ni'ima ce da zaka goranta min ita an abbata bani isra'il gashi kuma a gefe daya ka bautar da Bani isra'ilawa wanda dangi na ne yan uwana ne ina amfanin da gatan da kai mun ni kadai yayin da ka bautar da dubbai ko ɗaruruwan Bani isra'ilawa yan uwana yan kabila ta amma ninka datin da ka je da ni zan ji yayin da yan uwana ke cikin halin ka ka yi ai ko da ga magarin mutum cikin mutane a kama shi a ni'imtar da shi amma a kyale yan uwansa da dangin uwa da dangin uba cikin halin kakani kayi ba zai ji wannan daɗin ba ballan sana annabi cikin annabawa ko wanda ubangiji ta ala yake masa kirki na musamman dan ya zama annabi a wani lokaci mai zuwa nan ai ba zai kirga wannan a matsayin ni'ima ba kar ka ɗauka abin da kai mun na zaunar da ni a gidanka wai gata ne kai mun wanda zan rika ji a jika kai mun gata yayin da a gefe dai ka wahalar da bulu Isra'ila shine ma'anar ka ne ni'matun tamunnuha alayya wato ainihin wannan wata ni'ima ce da kake mun gorinta an abbata bani isra'il da kike kabotar da bani isra'ilawa an gane ku qala sai qala fir'aun sai fir'aun yake wa ma rabbul alamin to wai menene ubangijin kai din da kake cewa wato wato kai manzo ne inna rasul rabbil alamin mu manzanni ne daga Allah ubangijin halittu wani ne ubangijin halittu da kake a nan gurin malamai suke yi bayani akan balaga ta annabawa abu guda biyu fir'aun da ya faɗa wa annabi Musa a baya ku bi ayar ku gani na farko alam rabbuka fina walidan wa la bistafina min umrika filin abu na biyu shine ne wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ya fara gabatar da renan annabi Musa da ya a gidansa da gatan da ya masa sannan kuma sai ya ruwaito ko ya tunatar da annabi Musa irin laifin da ya da kikansa na yi kaza na yi maka kaza amma yanzu ka zo ka bujire mu dai kenan ka yi kasan kai a cikin mu ka gudu ka bar mu sai kuma yau kawai ka dawo a matsayin annabi bi ke kenan wannan ne zai fi kawo annabi Isa cikas wajen hana mutane su yi imani da shi na farkon ko na biyu lallai zai fi kawo masa cikas wajen mutane su yi imani da dan haka sai bai fara bada ansa akan na farko ba sai dauki na biyu fa'altuha idan wa ana min ad-dallin ma'ana in ma kana jin tsoron zan ji tsoron zargi kana ganin ke zan ji tsoron zargi na yi kisan kai na yi kisan kai na farko dai ban jin tsoron ku za ku kisan na biyu ba ni da laifi a wajen ubangiji domin lokacin da aikata ba a yi mun wahayi ba halin da nake ciki da ba shi ne yanzu ba halin da nake ciki yanzu ba shi ne na ka kaga anan gurin a tubunce ka da cewa ka yi kisan kai ila a lokacin zaka shagalta da ni kokarin kare kai ko ka ce ba ka yi ba ka nemi ka gudu ko ka fulani annabi ko saboda jaranta sai ke fa'altuha na yi din daura da me idan wa alimin abdarin sai dai fa a lokacin ba da mutum lokacin dan ba dai ne muku amma lalle wanda na yi laifin wajen kashe masa bawa shi da ubangiji ya san halin da nake ciki a wannan lokacin sannan sai koma abu na biyu wanda kasan su baya da yawa wa tilka ni mutum da gunnuha alayya an abbat yau ka ce mata mun bayan isra'ilawa a gefe guda kawo da su kaga duk ya da ba ya fara daukar wannan sunnai da sunnai to da fir'auna ya gane haka sai aka shiga wani abu sai fir'auna ya sake koma magana baya ka ce inna rasul rabbil alamin wa ma rabbul alamin din wane ne ubangijin talikan da kike qala fir'auna wa ma rabbul alamin qala sai annabi Musa ce rabbus samawati wal ard shine ubangijin sammai ubangijin kasai kuma bainahuma ubangijin da ke tsakanin su biyun a abin da ke tsakanin su biyun in kuntum muqinin in dai har kun kasance kuna da yaqini a nan gurin waɗansu malamai na kokarin cewa fir'auna ya amfani da kalmar ma domin ya sa'alun mahiyya ne tambaya yake dangane da yaya ubangijin yake yaya yake ma'ana bayyana mun siffofinsa ba yana tambaya dangane da zafin ubangiji bane domin da haka ne da sai ce man rabbul alamin waɗansu kuma suka ce a babun banci tsakanin man a ko ku ma saboda cikin kurtu faha ya ce faman rabbu kuma ya musa qala rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma mahada ma'ana fa man rabbukuma annan gurin kuma ma rabbul alamin ma'ana a cikin yana tambaya dangane da a anan kuma yana tambaya dangane da sufofin annan Musa alaihi salam ya san ubangiji ta ala la tudrikuhu al-absar gani baya da kansa da haka bayanin sa ba zai yi wata ta hanyar ayyukan ko ta hanyar ko da haka sai ce samawati wal ard idan kana so ka gane Allah zaka gane shi ta hanyar ayyukan sa dan baya iya wasu tanki da ido shi ne ubangijin da ya samar da sama da ƙasa daga babu sannan kuma ya samar da duk abin da ke tsakanin su na halittu in kuntum mukari da in har kuna da yaqini ya ne sai ce قال لمن حوله ألم قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تحسنون بدر أنا جوكم أنصر كم يتبتر أنصر في كام هنكبير ga mutumin da yake kan fitra lafiyayya wadda ba riga ta gurbata ba sai yake son ya banzantar da hankulan mutanen sa ya wofuntar da hankulan su qala liman hawlahu sai yace da waɗanda suke gefan sa ala tattabi'u ba ku ga abin da yake faɗa yanzu wannan kuma hujja ce qala tunda fir'auna ya shigar da yan fadarsa a cikin zancen da da shi da shi kawai suke magana sai amfani da wannan dama ce rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin shine ubangijinku shine ubangijin iyayenku na farkon ma'ana bayan kasancewa ubangijin sama ubangijin kasa kuma shine ubangijin ku ubangijin iyayenku na farko waɗanda suka shuɗe baya a tarihi a nan gurin tabbatar da rububiyar Allah a kansu su da iyayensu ta fi isar da saƙo sama da tabbatar da rububiyar Allah a kan sama da ƙasa duk da kowanne daga cikin su hujjar amma dangane da yanayi zarfin zaman da zarfin makamin da annabi Musa sake? ciki wannan hujjar ta ta bocan kwari domin a ganin su su kowane ɗaya daga cikin su da ya tashi ya samu sama a yadda take ya samu ƙasa a yadda take zai wahala in dai ba wanda Allah ya masa gamdakatar ba ya yadda cewa wato ainihin saman nan akwai wanda ya yi ta don shi a iyakacin tunaninsa bai ga farkon ta ina fata an fahimta amma ko shakka babu ya riga ya san su yana da farko kuma ya san su yana da farko kuma ya san kakansa yana da farko kuma ya san a tarihi yadda sun ta sai da aka samu kakansa sannan babansa sannan kuma shi karan kan sannan kuma kila a yanzu dan a gaban su kakansa ya mutu sannan babansa ya mutu sannan sai shi yake da rai kuma shi ma ya haihu kila kuma da ayyansa mutu mutuwa wato tunda ya san yana da farko yana da karfi a sai ya san baki ya san tunatar da shi cewa wanda ya samar da kai ya samar da mahaifanka shine ubangiji kuma lalle akwai shi duk da baka riskarsa ya fi isar masa da hujja sama da sanatar da shi cewa ubangiji shi ne wanda ya halitta sama shi ne wanda ya halitta kasa dan kila zai iya wa sama rububiyya ko kasa rububiyya ganin sama din da kasan ta dade shi ne san farkon ina fata mun fahimta shi yasa aka samu cikin kafirai akwai wanda yake bautawa sama akwai wanda yake bautawa kasa akwai kuma wanda ke bautawa abin da ke cikin sama kamar kwallon rana ko taurari ko wata akwai kuma wanda ke bautawa abin da ke cikin kasa din amma da wuya ka samu cikin kafirai a baya a tarihi wanda ya taɓa bautawa babansa ko kakansa ganin cewa kakansa ya fi shi daɗewa ko babansa ya fi shi daɗewa dan ya san baban nasa yana da farko kuma kila ya karshen sa kakan nasa kuma yana da farko kuma tabbas ya ga karshen sa amma sun bai ta farkon ta ba ina fata an fahimta yasa sai ya sauko da su daga dalilin sama da kasa ya koma da su a dalilin mai dalili na karan kawunan rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin fir'auna ya san wannan hujja sai ku kwara amma sai zo ya sake wautar da hankulan mabiyansa qala in inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun lalle wannan manzon da aka turo muku mahaukaci ne ma'ana shi ya shine kansa shi ba ban da jiya shi ba turo manzon da shi ba ma'ana yana so ce irin su kuma su hankali ba irin su za a tura wannan ko a cikin ku mabiya qala sai annabi Musa alaihi salam yace rabbul mashriqi wal maghrib ubangiji na shine ubangijin mahudan rana kuma shine ubangijin mafadarta wama bainahuma kuma shine ubangijin da ke tsakanin mahudan rana da mafadarta in kuntum ta'qilun in dai har kun kasance kuna da hankali kaga dai ya mayar da martani amma ta hanya mai ba ta hanya ta wauta irin tasu sun suna magana kai tsaye wanda take cike take da wauta inda rasulukum allazi ursila ilaykum la majnun sai kuma sai ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun ya kamata ku sani cewa shine ubangijin sama shine ubangijin kasa amma fa in kuna da hankali za ku yi haka ma'ana da zarar kun ji da haka kun zo ne ba ku da hankali wato cikin usulubi na hikima haka da'awar annabawa take gudana sai قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المصدومين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال سيد الأولي كده موسى لئن اتخذت إلها غيري والله إن هركلي wani abin bautar daban ba ni ba la aja'alannaka min al-musdunin sai na sanya ka cikin waɗanda kike yan kurkuku sai na ɗaure ka sai na tsare ka sai na hana ka kaga nan kowa ya riga san hujjar ta gajiya duk lokacin da mutum zai amfani da fada ko rigima ko ɗauri ko balazuwar kisa hujjar su ce ta kasa idan hujjarsa bata kasa ba baya fakewa zuwa ga fada ko rigima ko tashin hankali wannan ita ce ka'ida na dukkan mutumin da ya rufe dalili tsakanin shi da abokin zancensa in ya ga ya rufe dalili sai koma fada sai koma rigima sai koma tashin hankali amma in yana da hujja za a yi ta faɗa shi ma yana faɗa a faɗa ya faɗa a kyale mutane su hukunci da in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-muslimin annabi Musa sai ya ce da shi aw law ji'tuka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wani abu mabayyani dalili ko kwara mai jan hankali duk da haka sai ka daure ni to kaga nan gurin ya jefa fir'auna cikin badal kala sai ke fati bihi in kunta min as-sadiqin kawo abinda kake da'awa wanda yake mabayyani wanda zai zama maka dalili in har ka kasance cikin masu gaskiya fa alqa asahu fa izahi su'ban mubin dan nan Musa alaihi salam ya jefa da sandarsa fa izahi su'ban mubin nan ke sai da ta zama wani kumurci kafi mubin wanda yake mabayyani an bayyana mubin wajen awlauji ita ka bi shay'in mubin an kuma bayyana mubin wajen fa alqa asahu fa izahi su'ban mubin duk da cewa ta fuskar li'irabi akwai bambanci tsakanin mubin din farko da mubin na biyu domin mubin na farko majrur ne saboda kasancewa masa matofin alal majrur bi shay'in mubin mubin na biyu kuma ya zanto marfu' ne domin kasancewarsa wato ainihin matofin alal marfu' fa idza hiya su'banun mubin dukkan su daga bana yabinu ne akan ce bana yabinu ay zahara yazharu kamar da akan ce abana yubinu ya kasance zahara ko ya an kara masa alif ko a rage masa alif duk ya kasance ya bada ma'ana guda daya sai dai kuma sun ce a cikin ka'idar larabci ziyaratul fil mabna tadullu ala ziyaratul fil ma'ana ko yaya idan aka samu ƙari a cikin ginin kalma na yawan harfa to kuma sai an samu ƙari ta fuskar ma'ana ma'ana idan mun ce bana yabiru fa huwa ba'inun ha kuma abana yubiru fa huwa mubinun duk da ma'anarsa shine zahara yazharu fa huwa zahirun sai dai mubin ya kasance aksar zuhuran wuduhan min ba'in ta fuskar ma'ana da haka sai zanto mubin abin da yake bayyana tangararau da dukkan ba abokin hankali abin da yake bayyana a salari wanda daga nesa ma a iya hango shi in abin ido ke riska ko ko mu ce mai karamin tunani ma zai iya fahimtar sa in abin hankali da kwakwalwa ke gano sai zanto ka annahu wa alamun fi ra'su kamar wuta a hura ta kan dutse kaga da abin da aka dora kan dutse daga nesa ai zai iya hanzuwa to ban sanan kuma a ce gashi na da haske sai zan zo azharu wuduhan ko wa abyanu zuhuran wato zai fi bayyana a sarbi a walau ji tuka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wani abu wanda yake mubin sai ke fa'atu bihi in kunta min as-sadiqin a cikin suratul a'raf in kunta ji'ta bi atin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin dan me anan fa'ati bihi a can fa'ati biha in kuntum min sadiqin wannan duk yana komawa ne zuwa ga abin da aka siffanta abin da ke anan yace bi in sai lafazin sai zai iya gaskatuwa akan namiji zai iya gaskatuwa akan mace amma shi kai shay'un din lafazin shay'un a yadda yake muzakkar za ka sai ce bi shay'in mubin ina fata an fahimta a walau ji suka bi shay'in mubin qala fa'ati bihi domin hidan yana kuma zuwa ga shayi wanda yake muke lafazi ne wanda yake muzakkar duk da cewa ta fuskar ma'ana ya dullu ala zukurati wal ina lakin lahu lafzun muzakkar amma fa'ati biha kaga ayya koma yana koma ne zuwa ga me aya in kunta fi ita bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin ba wai tana kudu ne alqur'ani ne ba ko wani wani zuna tun da kisa ɗaya ce sai dai kowane wuri an hararo ko an an lura da me ya dace wato marji'ud damir ya kasance muzakkaran ko Muhammad, ina fata an fahimta فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يكما سني هنن سكين هما يزارو فإذا هي سيدا هنن يزنتو بيضاء فليصل للناظرين بدون ما تكلم an gane ko wato haske wanda yake ba mai dauke da cuta ba ba haske na zabaya ba wanda yake aibu ne haske wanda yake na kyalle wanda yake na mu'jiza ne na karanci ne Allah ya so karrama annabi Musa alaihi salam wato ainihin ta karbi bai ba min ghairi su in ayatin ukhra wato bai ba min ghairi su hasken da yake ba na illa ba hasken da yake ba na fitna to daga nan sai ce qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahibun alim يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاكمين يأتوك بكل سحار عليم lokacin da fir'auna ya ga haka qala lil mala'i hawla sai ya faɗa wa mala wato manya manyan gari hawla waɗanda suke zauna a daura da shi yace inna hadha la sahirun alim lalle wannan gogaggen mai sihiri mai sihiri ne ko masani ta fuskar sihiri in ba haka ba ya mutum zai jefa tunda ta zama jefa tunda ta zama tiya ya zai sa hannu cikin hamata ko cikin rigar sai fitar da ke rinka kenan yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihirhi so yake fitar da ku ya kore ku daga garin ku ta hanyar sihirin ma'ana yayi tasiri akan ku ko tsoron ku tsoron sa idan ya so sai ku shugabantar da shi sai ya nanna da yan uwansa banu Isra'ilawa kan ku sannan ku kuma dole ku koma gefe ɗaya kamar da kamurun me za ku bani shawara a akai ya ya kamata mu yi da shi wato kaga an gurin ya ba su labari bai bari wa idan bai ko bai da mutum ya fara neman shawara kuma duka ba da wannan sai sa Allah ce fasta fasta qawmuhu fa ta'u yare ne hankalin mutanen su kuma suka bi innahum kanu qawmun fasiqin don in ba haka ba daga fatan magana ka tsaya daga cikin sallama ko bai sallama ba yanzu kai ne kike ganin shi haka ne shin su ma haka ne amma an ga su amma nan ka kiyafa neman shawara to me kuke ganin ya kamata a yi ba ma za ta amuru da me kuke umarni ne shi qalu sai suka ce da shi arzih wa akhafu arzih ka dan yi masa jinkiri wa akhafu shi da dan uwan zira ai ka dukkan wani shahararren gari daga cikin garurukan da suke karkashin ikon ka hasirina wato ainihin ka tura mutane da za su kirawo gayya su gayyato mutane ya tuka da kullu saharin alim su zo maka da dukkan wani mai sihiri wanda yake wato ainihin masa masani ta fuskar sihirin idan ya so a zo a gwada tsakanin sihirin da shi ya zo da shi da sihirin masu sihirin kasar ka gaba daya a ga ciki dai wa zai kirsa ma'ana ta hanyar haka idan an yi taron dangi ina wato a iya masa illa ko kuma kasance an kayar da idan mun lura da jerin ayoyin a nan cikin surutun shu'ara abin da suka ce a cikin surutun araf yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ce qala al-mala'u min qawmi fir'auna amma da din qala lil mala'i hawla a can qala al-mala'u min qawmi fir'auna inna hadha la sahibun alim sai mala'u suka ce da fir'auna wannan mai sihiri ne amma a nan fir'auna ne ce da mala'u wannan mai sihiri to abinda suratul araf sai shiru a kansa shine ash-shu'ara ta tabbatar abinda ash-shu'ara sai shiru a kansa shine al-araf ta tabbatar abin nufi dai lokacin da fir'auna ya ce wannan mai sihiri ne su ma suka ce lalle kan wannan mai sihiri ma'ana kowa ya faɗa wa ɗan uwansa kusan sun yi ijma'i kenan yuridu an yukhrijakum min ardikum wato yana son ya kore ku daga garin ku bi sihirihi anan gudun amma a cikin kutub arab babu kalmar bisu yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun anan gudun qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madain hasirin cikin suratul a'raf qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hasirin kila wani yace sahar ala wazn fa'al yadullu ala mubalagha abin da yake nunawa lalle kwararren mai ciki ko hamshakin mai sihiri amma na fagen sahir mai sihiri kadai ba tare da siffanta shi da kwarewa ko kuma ko ainihin kasancewa su a duniyar sihiri to amma ba dukkan abin da ya zo ala wajen fa'al bane ba yake yin nuni bisa ga mubalaga wani lokacin kuma ya dullu ala mujarradin nasar kawai dangantaka ce kadai amma baya nuna wato ainihin a mubalaga ina fata an fahimta baya nuna mubalaga kamar yadda imran kai yake cewa ya gitsu ghafis al-bakri shudda khinaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa bi qattali abinda yake nufi da qattal anan ba wai mai yawan kisa ba qatil yake nufi wa laysa bi zirujin fa yata'anani bihi wa laysa bi zinablin wa laysa bi sayfin wa laysa bi dabbali kaga nabbal anan gurin ina nufin sahibu nabal ba yana nufin nabbal ai kasirun nabali ba ayaqtuluni wal masrasi mudaji'i zurkun ka wa zurkun ka كأني ومتنونة زرق كأنياب ma'ana dukkan ذكر wato ainihin kawai mujarrad nasab yake nuna wa baya nuna mubalaga da haka sahar anan gurin daidai yake da sahir da cikin kirkiri qati yawmin ma'lum وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين بل فجمع السحرة بميقات يوم معلوم جاءت كان ذكر ما تسيرين بميقات يوم wato a wani lokaci na wani yini ma'alomin sananne a wurin su shine mau'idu kuma yawmul zinati wa ayyuhu taranda su duha cikin surtu ba wato lokacin hatsuwar shine aka sa ranar idi ko wata rana wata ga wata watacciyar rana sananniya wadda suke yin biki a cikin kuma sannan mutane su taru lokacin hantu shine limikatun ma'alum wa qila lin nasi aka ce da mutane hal antum mustaji'un shin za ku taru kuwa ku zo ku gani me zai faru kowa ya zo ya kashe farfatar idan sa la'allana nattabi'u saharata in kanu hum al-ghalibin mai yiwa mu bi masu sihiri da zanto su suke da tasiri da cewa a kanmu in har sun kasance su ne masu rinjaye ai kawo ko an tabe idan an ba masu sihiri ko shakka ba akwai a cikin wannan falan ma ja as-saharatu yayin da masu sihirin suka zo qalu li fir'auna sai suka ce da fir'auna a inna lana la ajran shin muna da wani lada da aka mana sanadi za a bamu in kunna nahnul ghalibin in mun kasance mu muka ci galaba a sa muka yi nasara akan sa qala na'am yace kwarai akwai tsada da za a baku wa innakum idan lamin al-muqarrabin ai kun zanto cikin muqarrabai yan fada ne wadanda ku za a rinka zartar da al'amuran da za a gudanar a cikin kasa ma'ana kowa zai sami kujera a majalisar fir'auna shine wa innakum idan lamin al-muqarrabin za ku zanto cikin muqarrabai waɗanda za a kusanto da su irin alƙawarin da aka yi wa masu sihiri kenan idan sun yi kwazo ko himmar da za su kware annabi Musa alaihi salam ma'ana za ku lura gani akwai bambancin kalmomin tsakanin nan gurin da sautin arab kamar yadda na faɗakar akan kalmomin baya a cikin sautin arab kawai wa innakum la minal muqarrabin babu a nan gurin kuma wa innakum idan la minal muqarrabin ko daga nan sai mai farko قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا فألقوا حبالهم وعصيهم sai suka jefar sandunan sandunansu da kuma wato ainihin su hibal dan ina na habl wato igiya kenan ko igiyoyi wa isi al-isi jam'i na al-asa sanda guda ɗaya suke al-asa in jam'i ne al-isi fa al-qawhi banahum wa isiyya suka jefar da igiyoyin su da kuma sandunan wa qalu suka ce bi izzati fir'auna muna rantsuwa da bunkasar fir'auna da buwayar fir'auna inna la nahnu al-ghalibun lalle mu masu cin galaba ne ko masu cin nasara fa al-qamu ta'faf sai annabi Musa alaihi salam ya jefar da sandarsa fa idza hiya talqafu ma yakun sai ga shi tana tafar wato ainihin tana haɗi ɗi ma yi a tukun irin abin da suke girgira na fiye lokacin da suka jefar da sandunan su ko ka ba wannan wuta alaihi salam ya razana domin sai ga sanduna suna motsi igiyoyi suna motsi an gane su nan take kamar da Allah ba da labarin cikin su ba fa audika fi nafsihi khifatan musa annabi musa sai ya firgita a cikin zuciyarsa amma bai bayyana tsoron sa bai da sauran za su yadda take a zahiri amma a cikin zuciya dan tsorata tsoratar da ya yi ba wai jin tsoron ubangiji ta'ala ba zai cika masa alƙawarin sa ba taimakon sa sai jin tsoron kada mutane su tasirantu da wancan su ƙara su ƙara lalacewa ta Allah ce kullu la takhaf innaka antal a'la sai muka ce da shi karka tsorata lalle kai ne madaukaki akan wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanatu jefar da abin da ke daman ka na sandar ka falqaf ma sana'u za ka tafe ko ta haɗiɗiye irin abin da suka aikata inna ma sana'u kaydu sahir irin wanda yake na mai sihiri dabara ta irin ta mai sihiri wala yuflihu sahiru aitu ata mai sihiri ko babu wanda za a yi iya rabota ta duk irin to duk aka ababai sai aka yanke su a nan cikin su shara tun da an riga an da bayani akan cikin su shara ba sai an yi gaba ɗaya ba kawai sai aka take jiran dan fa alqawli balahum wa ithihum wa qalu bi izzati fir'auna inna la ghalibun man da kuma fa alqa musa fa fa zahira talqaf ma irin abin قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصيبنكم أجمعين فألقي سهر سجدا wato su ta da amma dan amanna sai dukkan masu sujudi suka fadi ta jibiri suna masu sujada ga ubangiji subhanahu wa ta'ala qalu suna cewa amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin halittu ne Allah madaukakin rabbi Musa wa Harun ubangijin annabi Musa sannan ubangijin dan uwansa Harun fa ulqiya sahar fa sujudan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa ta turfa haji ma'ana suna cewa mun imani da Allah ubangijin halittu ubangijin annabi قال في فرعون آمنت له yanzu wato kun ma yi imani da shi qabla an azana lakum tun in ba ku izini innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sirr ma'ana waɗansu mutane suna san hatta iradar ka cikin zuciya su za su mallake ka ba za ka so ba sai in sun so so ba za ka ki ba sai sun so ka ba za ka ba sai sun ma'ana fir'auna na waɗannan mutane wanda sai ke kwacewa mutane irada din cikin zuciya masi'a da ikhtiyari da kowa cikin yi da Allah ya ba mutum zai gane gaskiya da ƙarya wai ko da mutum ya gane gaskiya ya gaskiya ta bai kamata ya ba har sai ya nemi mutum daga wajen su sai ya nemi ilimin su amantum lahu qabla an azan lakum imani ma za ku yi tun kafin in ba ku izini innahu la kabirukum alladhi allamakum tuhuma ke yana tare da sun ce kana shekaru amma yau ya tuhume su innahu la kabirukum lalle allah shugabanku allama kuma sihr wanda ya koyar da ku sihr ba ma san haɗin ba ki kuka yi fa allamakum shay'an minhu wa ghalabakum bi akhar ma'ana ya koyar da ko ta hanyar ta sihiri ta kasa babbar ta ya rike ta a hannunsa sai da idan kun yi amfani da karamar hanya sai amfani da babban hanya da rinjaye ku a gaban mutane sai duk a ku gaba daya ku sallama maka shi ne da ma haɗin baki kun yi ne da kuma kabirukum allazi allamakum shay'an fa za yuridu hadha sarfa uqul an-nas an ittiba'i as-sahara fil iman anan gurin abin da fir'auna yake so ya hana mutane kada su yi imani irin yadda wannan masu suka yi imani ya hana mutane yin imani irin yadda masu nan suka yi imani wa annahu sahil wa minani في الايمان بموسى والايمان لانه موسى وانه ظاهر قبل بقوله لانه موسى بالسجن واعلم منه بالسجن كوجه يقتل في السجن فما جاء به ثم خوف الناس بقوله بالسهرة sannan sai ya so ya razanar da mutane ya firgitar da su da yadda ya cewa waɗannan masu sihiri da suka tuba fa na saufa ta'lamu da sannu za ku san ma yanalukum minni abin da ya sami ku daga gare ni haddadahum mujmalan anan gurin kaga razanatuwa ce da firgitarwa a dubbake thumma fassala sannan sai ran ya rarrabe mun ce da kaudin da fadin cewa la uqatti anna aydiyakum ma'rudulakum min khilaf lalle kuma yayin hannayenku da kafafunku min khilafin asabi ayyadu kulli wahidin al-yumna wa rijluhu al-yusra zai yanke hannun kowa hannun dama yanke masa kafar hagu shine da kasa ina aida kuma da kuma kila wala usallibu lakum ajma'in kuma sai nan tsire ku gaba daya shine abin da ya razana da su ya kulli ku da su la ta ci faɗi kawai kuke amma idan kuna da hujja ku faɗi hujja mana aji amma kun kama zage zage da hayaniya ba ku da hujja abin da da mutane ke fi ayyuna ashaddu azaban wa zan tsire ku a cikin kututturan da biyu daga karshe za ku gani na da ubangijin da kuke yi kun yi imani da shi wane ne fi farnin azaba wane ne fi wanzar da azaba kan wanda ya san bare masa abin da Fir'auna ke faɗa kenan da dukkan cika baki amma tunda mutanen nan imani ya riga ya rasa su hakan bai rasa da su ba da firgitar da su ba me suka ce قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون كنا نسمع غفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قالوا سنتك في لا ضير وأي باب وانا أمي سنتروا ينجي هل ندامة قبر هبو كتا دولي تحكي لا ضير باب وانا أمي سنتروا daga zara ya ziru ghayran aka ce kuma zarra ya durru zarran ko durran an gane ku amma yujibu al-mustarra idza da'ahu wa yaksibu su'a wa ja'aluhu khulafa al-dar daga al-istirar ne ko kuma daga ad ne wato an sun cuta ke la bayyana babu wata cutarwa babu wani abu mai cutarwa ba wai suna nufin mun ji tauri sai da hannun mu na dama ba zai yanku ba kafar mu ta hagu ba haka suke nufi abin da suke nufi ko da za ka yanke hannun dama ka fille kafar hagu din wannan ba zai tasiri akan godan mutum dan haka ba za ka yi cutar da mutum in dan kana ganin wannan zai sa mu ki imani mu koma baya to wannan ba zai hana mu imani ba domin riga mun san cewa ko da yake hukuma ce a ganin ido amma a biyo abin da zai biyo baya na sakamakon kyakkyawa da wajen ubangiji zai mantar da mutum zafin yanke hannun dama ille kuma ina ba ta fahimta shine la zai ai wannan babu ta cutarwa inna ila rabbina munqalibun mu dinnan masu koma ne zuwa ga ubangiji mu sawa'un ka kashe mu ko baka kashe mu ba dan haka in ma ba kashe mu ba kwanakin mu za su kare mu mutu sannan kuma in ka kashe mu haka dai dai wurin ubangiji za mu koma wala in mutum aw qutiltum la illahu tusarrun in kun mutu ku da kun ko kuma wani ya muku tatta abanti ya kashe ku duk dai mutuwa din sunan da mutuwa kuma wurin Allah za ku kuma Allah zai tara mutane gaba da ya musu sabira ranar tashin kiyama shine inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfir lana rabbuna khatayana mu muna kwadayin ubangijin mu ya gafarta mana kurakuran mu an kunna awwal mu'minin dan mun kasance mu ne farkon mu mummunai da muka yi imani da annabi Musa alaihi salam fatan mu wato mu samu lada na adadin wanda za su imani a bayan mutum da mun sunnanta imani da annabi Musa wanda dai biyo baya imani saboda ya ga da muka jajirce mu samu wannan ladan wannan ladan ya sa akan kare mana zanuban da muka taba yi a baya ya so ka kawo kuka ce lam nusraka ala ma ja'ana min al-bayyinat wallazi fatarana ba za mu ta taɓa fifita ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji ba za mu ta taɓa fifita ka ba akan wanda ya kage halittar mu daga babu shine Allah faqdi ma anta qad zarta da abin da kake jin zaka zarta ba kisa ba ba yanke hannun dama da kamar hagu ba innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya kana zartin da wannan ne kawai ana rayuwar duniya idan an tattara ran kai kiyama mu da kai duk gaba ɗaya za mu tsaya gaban Allah saboda ka babu yadda zaka da inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa sai daga mun yi wani da ubangijin dan ya kafa mana kurakura mana abin ubangiji ta ala shine khair wato duk mai sakamako sannan shine yake wanda da sakamako akan waɗanda wato ainihin suka tuntuɓe ko wani irin sakamako sawa'un nan yi ma ko kuma kishiyarsa ma'ana abin da suka faɗa kenan kaga babu tsoron mutum da biye imani da Allah in imani ya bunƙasa a cikin zuciya sai ya kawar masa da jin tsoron kowa sai Allah mura kuma to daga nan sai ya faru وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون ce ila Musa mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam an asri bi ibadi ka suka yi dare tare da bayina innakum muttaba'un ka sanin cewa lalle za a bi za a bi sawun ku da nufin a kawo ku ko a cin muku a hanya aka Allah sarki ya faɗa wa annabi Musa alaihi salam annan wawul zanto ala qissa ana wata kissa ne kan wata wannan wahayi ba wai ya faru bane dab da karewar abin da aka ambata a baya da imanin masu sihiri da alwashin da fir'auna ya tsire cewa zai yanke hannun dama da kafa bayan shi dauro na zamani ne yi wancan alkawali cewa zan yi muku kaza zan yi muku kaza su kuma sun ce muna nan a tsaye daga kan haka ko da za ka yi ɗan kai duk abin da za ka yi to a nan gudun taron ya kusa ba tare da ya kama su ya musu wancan abu da ya alkawali ba aka ci gaba da zama annabi Musa alaihi salam yana tawa cikin bani Isra'ila ko mutane suna ƙara imani ibn Fir'auna ya ga cewa fa abin yana ƙara bunƙasa yayi ƙarfi da yawa ta yadda ina tun yana ganin zai iya mulka shi ba zai iya ba sai yake ta kokarin ya samu dabara yadda zai cutar da annabi Musa alaihi salam ko ya halaka da shi ko masa abin da zai masa sai Allah madaukakin sarki yayi nufin ainihin ya nufaci annabi Musa ya yi cewa ka tafi kai tafiyan karkai da dan kan ku tashi ku hijira ku shine wa wa aina ila Musa an asri bi ibadi wato muka yi masa wahayin ka tashi kai tafiya da tare da wani shirka na akan ce asra yusri isra'an daga nan aka samu al isra wato tafiyan dare sannan akan ce sara yasri wato ko asra yasri ko sara yasri duk ma'anar su ke sa qira'a ta guda biyu a wata qira'a an nisri bi ibadi a wata qira'a an asri bi ibadi ko dai bi hamzatul wasli ko bi hamzatul qat'i wannan yana koma ne zuwa ga asalin yadda kalmar take a cikin larabci ana mata tasarrufi guda biyu wato kai tafiyan da take da mutane ya tabbata a cikin littafi na kisoshi cewa a lokacin adadin mabiya dan Musa cikin banu Isra'ila sun kai kusan mutum dubu ɗari shida wanda kuma Fir'aun na son duk ya kashe su gaba sai Allah ya wahayi da Musa cewa to ya kamata kai hijira dan kada mutanen ka cikin halin da kana ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda ibn abi hatim ya rawaito cikin hadisi cikin littafin sunan na tafsiri daga Abu Musa al-Ash'ari bayan mutane sun faru za a tafi sai annabi Musa ya rasa hanyar da za a fita ma daga kasar Misra ya nemi sauran banu Isra'ilawa wa ya san hanya ya nuna mana sai ai hanyar gaba ɗaya ta bace a wurin kowa to sai dai dama mun karanta a cikin littafin mu na baya cewa annabi Yusuf alaihi salam lokacin da mutuwa ta zo masa yayi wasiti ga zurriyar gidan Yaqub banu Isra'ilawa cewa wani lokaci zai zo da za su yi hijira daga kasar Misra zuwa ga Baitul Maqdis to lallai in sun tashi tafiya su tone kabarin su tafi da to a yanzu cikin mu da ke raye babu wanda ya san inda wannan kabarin yake da wasu tsohuwa guda ɗaya ke kawai sai inda kabarin yake sannan wata ta ji a zo da ita aka ji aka zo da tsohuwa ita biyar Allah nuna mana inda kabarin Allah Musa yake dai in sai mun tone shi ne sannan zamu ga annabi Isa ke annabi Yusuf kai alaihi salam mun mana kabarin annabi Yusuf alaihi salam yake dan sai mun tone shi ne zamu iya gane da hanyar take da sirri ka cika sarki in nuna maka in baka cika sarki ba zan nuna maka yace me sarki daga hannu kai addu'a in kasance tare da ka a gidan aljanna ce wanda yake so su haka nake so shi ke amma mutum ta daga hannu ya addu'a ya masa alƙawarin cewa Allah ya ansa addu'a su lalle su ga aljanna tare da sai sun ce to zo guje sai ta jihar ta tafi suka je ga wani rami da ruwa ta ce ku kwalbe wannan ruwan duk suka kwalbe ruwa gaba daya ta ku haƙa rami a wajen za ku kabarin ku a rufe cikin wani abu Allah ya haramta a kasa cin naman annabawa yana ne da yake tun lokacin da aka yi da aka suka ɗauke shi suka tafi da shi ɗaukar suke da wasu annabawa ya sa'ayi ya jagoranci mutanensa wato ainihin su to shine annabi alaihi salatu wa salam lokacin da ya faɗa wannan hadisi ko sababin faɗin wannan hadisi da ya kawo shi wato ya je wani kauye don wata bukata sai wani daga cikin mazauna wannan garin da annabi ya kai ziyara ya karɓi bakon annabi ya karrama ya girmama shi sai annabi su duk da ka zo madina kai ne ne mai yana ta yana zuwa ya ce to ga ni ne wanda na baka masauki a garin mu kuma lokaci da zaka ce idan na zo lalle ka ne wani yake kwarai da kai fata bukatar ka mai so ko me bukatar ka fadi balaraban kawai nan ya tabbata shiru yana ta tunani manzo Allah sai faɗi bukatarka yace uridu naqatan bi rahaliha yahtalibuha ahli yace babba abin da zuwa bani wata katuwar rakuma da furdin ta sai da ka saka hawa bani da matsala sannan iyali na sun samu lolin da rasa ta bisa manzo Allah ta haba yanzu kai tunani ba irin na wacce dattijo wacce cikin banu Isra'ila sai ka sai tunani irin nata sai sabai suka ce wace ce da cikin yorin isra'ilawa sai ba su labarin kasar wannan tsohuwar sun suka nema aljanna kada ne ala kulli halin Musa alaihi salam ya jagoranci mutane su ana ruwaitowa a cikin littattafai na kissa lokacin da suka tashi fita dan su yi su fadda zawo sai suka nuna wa sauran kiftawa cewa ai biki za su yi haka masu suka ari kayayyaki irin na ado din nan cewa za mu je biki ana biki a dangi za mu je mu da suka karɓi zinari da azurfa da kayan miya da kayan ƙaro na mutane ai biki za mu ai biki za mu cikin dare ko nan da suka zama suka fito to bayan sun riga sun sun tafi sai su auna ya farga cewa ko shakka babu guduwa suke hijira suke neman yi shine fa arsala fir'aun bil madain hasirin sai auna ya tura bil madain a cikin dukkan garin lukarsa biranen da ke karkashin ikonsa hasiri da a taro masa sojoji na yaki majiya karfi zarata lokacin da aka tattaro su aka zo da su sai ce inna haula lakin zimatun qalilu yana nufin annan musa da mutanen sa inna haula lalle waɗannan da kuke ji da gani lakin zimatun in an kusanta da yawan jama'a sai wanda bata tafi karata karya ba qalilun kuma yan kadan wa innahum lana lazaibun dalle kun fitatar da mu wa inna la jami'un hadirun ya kamata mu duka mu tabbata mu domin kyale su su fita da wannan yawan ba mu san inda za su je ba kila su kafa wani sansani su kafa wata daula su ƙara sa waɗansu cikin addinin su har su yi ƙarfin da su yake mu ya kamata kafin haka ta faru mu bi sabon su mu je mu musu da abin da zamu abin da fir'auna ya taro mutane kenan ya buga aka taro karfi majiya karfi da kowane ɗan daba da ake jibi da kawai za a je a yi aikin ta'addanci suka taro aka zo za a to shine Allah yake ba da labari a nan تسمي فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون التي فأخرجناهم كانوا كتبوا من جنات daga gonakinsu da lambunansu wanda ke matsare cike da kayan abinci da kayan marmari kala kala wa uyun da mare mare na ruwa wa kunuzin wa maqamin karim muka fitar da su daga cikin kaskokin su na dukiya wa maqamin karim da wurin zama wanda yake na karanci na garari wato cikin ni'ima da jin kazalika kamar haka ne muka yi wa warfinaha bani isra'il muka gatar da dukkan wannan dukiya ta su ga bani isra'ilawa fa atba'uhum musrifin su mutanen fir'auna suka bi sawon bano isra'ilawa musriki da lokacin da rana ke hudu walamma tara aljama'an yayin da jama'u guda biyu suka hango juna annabi Musa da mutanensa sun je bakin teku ba su da kwale-kwale da zai haye da su fir'auna da mutanensa su kuma sun fara hango mutanen annabi Musa ne da haka mutanen da Musa ba da suka iya su komo baya da fir'auna da mutanensa sun fara hango su da ce za su shiga cikin ruwa babu kwale-kwale ko kuma jirgin ruwan da zai ke tarar da su sai suka samu kan cikin dama sai da tara'in jama'a ne jama'u guda biyu sun hango juna shi fir'auna da mutanen san ba nan da sun mutanen annabi Musa sun hango fir'auna da mutanen su hango Musa sai sahaban annabi Musa suka ce da inna da mudraku ayya an riga an riske mu an riga an riske mu babu yanda za a yi komai ya gudu kala sai Allah ta yi kalla إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعرض فانفلق فكان فرق كالصود العظيم قال كأنه موسى كلا بأرسكيمه بقى saboda karfin imaninsa da amintuwarsa da alƙawarin ubangiji inna ma iya rabbi sai hadin lalle ubangiji na na tare da ni sai hadin da sanin zai yi da mafita da zamu ci Allah sai fa au haina ila Musa fa din nan fa utaqin ce annabi Musa na gawa fadin wannan magana kuma ana yi masa wahayi fa au haina sai nan take muka yi wahayi ga annabi Musa annabi bi asakal bahar cewa wato ainihin dauki sandarka kadda kike kudi ya dauki sandare da kike kike kudi ita fanfalaka sai ta koyi kici fa kana kullu fitin fasawdul aqiyam sai kasance kowane yanki na teku ka ce mulmule ne na dutse wato sai ke so ya dare gida biyu nan ruwa ya nan nan ruwa ya nan gurin hanya a tsaka ruwan da ya nan gurin sai kasa dutse ne a mulmule wannan kuma da ya dace ba kamar dutse a wuri ga hanya ga kuma hanya a tsakiya abin da mun mamaki shine hanyar ta zanto busasshiya ba ta ko babu laka ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا la ta kafu darakan wala ta hanyar ke ta sassa butun siya kace لا ke da mutanenka la ta kafu darakan har ولا ji tsoron wani za a riske ku wala kaga wato mu'jizat annabi kenan ubangiji da ala sanya wannan a hannun sai da yadda ki wato kana ruwa da sanda amma wato ruwan ya dare haka fa kana kullu firkin ka da Allah وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أورقنا الآخرين بعد أن موسى دمك نفسه سمسي وأزلفنا ثم الآخرين wa azlafna sai muka kusanto da al-akharina sauran wato fir'auna kenan da mutanansa samma daga can baya sun muka kusanto da su inda ke kunye wa an daina Musa su suna zuwa dab da za su shiga mafarin teku annabi Musa da mutanensa kuma suna dab da shiga akan teku wa an daina Musa sai muka samar da annabi Musa wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ajma'in gaba daya thumma agharqna al-akharin sannan muka dulmiyar da sauran wato ba sa cancantar ma a ambaci sunansu fir'auna da mutanensu shine fa atba'ahum fir'aunu bi dhunubihi faghashiyahum min al-yamm ma ghashiyahum wa adalla fir'aunu qawmahu wa ma hada wato ainihin fir'auna da mutanensu suka yi yunkurin su bi muta su bi annan musa amma ghashiyahum min al-yamm ma ghashiyahum abin da ya lullube su ya lullube su na teku abin da ya dulme da su ya dulme da su na ruwa Allah madaukakin sarki ya ce fir'auna ya halaka da mutane da dai bai shirye ba shine wa azlafana al-akharin wa anzalna musa wa ma'a thumma wa azlafana thamma al-akharin wa anzalna musa wa ma'a ajma'in thumma aghraqna al-akharin sannan muka dulmin da sauran inna fi zalika la aya إن في ذلك wa وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ubangiji ce inda bi zalika la'aya lalle a cikin haka akwai aya sai da annabi Musa alaihi salam ya fara da'awa daga cikin sai dan uwansa annabi Musa ma masu ne su da imani sannan sauran bani Isra'ilawa da imani karkashin launa karkashin gwamnati da ta fi kowace karfi a wancan zamani amma kuma ubangiji ta ala ya ba su kariya da tsaro da yadda duk da karfin mulkin fir'auna bai sami ikon ya cutar da shi malamai sun tattauna akan cewa alƙawalin da fir'auna yayi na cewa la uqatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in ko wa la usallibannakum fi na nasr yanke hannun dama da kafar hagu ai yayi rantsuwa cewa sai yayi yayi ko bai yi ba ayoyi dai sun yi shiru ba su ya yayi ba ba su kore cewa bai yi ba ta haka malamai suka yi sabani amma dai galibi malamai na tafsiri suka ce idan mun kan ji jerin ayoyin za mu ga cewa lallai ba su samu damar yin haka ba musamman akwai tsari na babba sun su tafasa. da Allah ke cewa da annabi Musa alaihi salam sanasuddu abudaka bi aqiqa wa naj'alu lakum sultanan fala yasluna ilaykum bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun za mu karfafa dantsanka ta hanyar turo dan uwanka tare da za mu sanya muku wata tawa wani karfi za mu ba ku wani iko fala yasluna ilaykum bi ayatina fir'auna da mutanansa saboda mu'min da za mu ba ku ba za su iya saduwa zuwa gare ko balle su tafi. antuma ومن اتبعكم الغالبون للي كوبين دواء ku biyun بيكو waɗanda إيماني imani فلن ne masu cin بيكو النصرة دليل dalili ne أي cewa وانا أبو با bai samu مدى aiwatar da باشا كاريا ba مرنا Allah madaukakin wannan shine inaya ta ubangiji ta yadda wato ainihin a karfi na mai karfi da yake son yi zalunci mara karfi idan dai shi mara karfin ya karfafa da karfin ubangiji ya suke zuwa ga fadar ubangiji ya dogara gare shi sai da Allah madaukakin sarki ya ba shi shine inna fi zalika aya wa ma kana aktharuhum mu'minin da yawan su su kasance masu imani ba wa inna rabbaka la huwal azizur rahim lalle ubangiji ka shine al aziz mabuwayi wanda babu abin da ke gare da sa sannan kuma shine ar rahim mai jin kai mai rahama ya ubangiji ka dukan mu ya ubangiji kai mana rahama abin da muka faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala wanda muke kuskure Allah ya wannan mun sayin bayani a cikin sai dai ya tafi kada Allah ta'ala قال رب المشرك والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون رب المستقيم ورب المغربين نصرة الرحمن فلا تقل رب المشارك والمغرب من آية فرقو ta nuna mahudan rana guda ɗaya kafa ta guda ɗaya ta rana biyu wato uku zuwa abin da ya sama haka mafaɗa ma sama da biyu uku zuwa abin da ya sama mun sa yin bayani akan wannan cikin waɗansu lokutan na daban abinda malamai suke cewa ayat da sai tauhidi na al-mushrik al-mashriq wal maghrib ana magana ne akan jiha kawai ma'ana jihati shuruq wa jihati ghurub sakin da ko nahiyar faduwa nahiyar nahiyar tudowa nahiyar tudowa nahiyar faduwa nahiyar gabas ita ce nahiyar da rana ke kunnowa nahiyar yamma ita ce nahiyar da rana ke faduwa da haka aka ce al-mashriq al-maghrib wato duba da nahiya amma al-masriqain wal maghribain kuwa wannan akwai lokacin rana za ka rika hudowa daga gabas maso kudu kaga ta fadi a yamma maso arewa wani lokacin daga gabas maso arewa ta fadi a yamma maso kudu akwai wani tsakanin lokacin zafi da lokacin sanyi ko lokacin zaga inuwa a nan gefen inuwa a can to wannan shi sa aka ce al-mashriqai da al mazharibai duba da wannan gina ido guda amma al-mashariq wal magharib ɗaya daga cikin zantukan da malamai ke faɗa shine wato kowane yini yana da mahudan ranarsa da mafaɗarsa yinin jiya ya sha banda na yau na gobe zai sha banda na yau na jibi zai sha banda na gobe wato so adadin kwanaki da ke cikin kowace shekara adadin kwanaki da ke cikin shekara kuma shine kwana 360 to kaga a nan gurin rana na da mahuda ɗaya ɗaya har ɗari uku da sittin kuma tana da mafaɗa ɗaya ɗaya har ɗari uku da sittin duba da wannan mahudar kowane yini don faɗar kowane yini shi yasa sai aka almasharik da kuma almagharib amma in muka kalli sashin hudu wata wani lokaci daga gabas maso yamma a gabas da maso kudu ta fada arewa maso yamma ko daga gabar musu arewa ta faɗi wato ainihin yamma musu kudu wato kaga masrikin al maghribain kenan idan kuma kalli kawai nahiya to kuma masrik da maghrib kenan duk malamai suna yin wannan don hana ko don kawar da fahimtar akwai cin karo tsakanin ayoyin alkur'ani ko warware juna tsakanin ayoyin alkur'ani ayoyin alkur'ani ba sa cin karo sannan ba sa warware juna Allah ta wani kana min inda ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira ko da mutum ya ga wata aya a zahiri kamar ta warware wata ko wata ta ci karo da wata kuma ya zanto dukkanin su ayoyi ne waɗanda suke labari to ka tabbatar cewa a fahimtar ka ne ka fahimci haka in ka samu wanda ya tsara ka ilimi zai maka bayanin da za ka gaba su karo da juna ba ba su warware juna ba na ce akan abin da ya shafi labari saboda alkur'ani yana da manya-manyan kaso guda biyu bangare na farko labarai bangare na biyu hukunce hukunce kamar yi ta bar kaza hukunce hukunce sallah azumi zakka aikin haji aure amala sauran rayuwa labari kuma labarin adawa labarin samudawa labarin wuta labarin aljanna labarin mai wuce bayan labarin duk labarin ne to ganin aya kamar ta karo da juna a bangare na hukunce hukunce wannan ba abin mamaki bane sai dai a nan gurin in ga kamar sun karo da juna to za ka samu daya mansufa ta daya kuma na ta to wannan babu mamaki su ci karo da juna tunda watan ta sace hukuncin watan a lokacin nan ɗaya ce kawai ake rike da tunda Allah ke ba nan sa min ayatin aw nunsiha na'at bi khairin minha aw mithliha duk abin da muka shafe na wata aya za mu kawo kwatan kwacin ta ko da ta sannan kuma yake za ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil kun gane wannan ko a cikin wannan a cikin kenan a cikin amma a cikin labarai ba za a yi wata aya ta cikin don babu nasu a cikin labarai babu nasu a cikin domin idan ka zo kai ba da labari ko daga baya ka zo kai ba haka bane ya zama ƙarya ka kai labarin Allah kuma gaskiya ne ba zai zama Allah ba da labarin adawa da samudawa ba sun zo kai ba ai adawa ba kuma ba ai samudawa ba ya zama su ya zama su kada wannan san san babu nas a cikin abin da ya shafi labarai amma akwai nas ne a cikin abin da ya shafi al-ahkam to haka kenan babu kan karo da juna a cikin abin da ya shafi labarai amma a iya da kamar kan karo da juna a cikin abin da ya shafi al-ahkam to wannan kuma kamar da na faɗa in har an da akwai sun fara da guda ɗaya na hakikanin gaskiya to abin da zai faru shi ne ɗaya zai zama nasu ɗaya kuma ya zama to mansur to ga an gudan ta haru da bainan nasir wal mansur ina ga wannan ya fito fili in ka gane wannan kuma sai ka samu amfanin mai matsala ta wata malamin suke cewa طويلة الزيل لكنها قليلة الفائدة tattauna da malamai suka wajen kawo dalilai wani ya fifita mala'iku ya kawo dalilansa wani ya fifita mutane ya kawo dalilansa dogon zance kowa da dalilinsa amma kuma kace babu wata fa'ida domin ba za ta kara ma imani ba za ta rige maka me ya sakamakon in ka gano cewa mala'ika ne fi dan adam daraja a wurin Allah me ya sakamakon in ka gano cewa dan adam ne fi mala'ika daraja a Allah tunda ka san dai in ma dan adam ne yafi mala'ika daraja sai dan adam zai samu darajar nan kawai dan kasancewa sa dan adam ko sai in yayi imani da aiki na gari a ce fa'idar gano na ba ta da yawa kamar yadda malamai suke magana na haka lana ko zuke ba za mu ba zan ce ba za mu yi tsawaita magana ba kai yawa daga cikin malamai suna ganin cewa biladama ya fi mala'ika daraja domin a cikin biladama ne annabawa suke ko musamman su gawo annabi Muhammad wanda yake shine gaba ɗaya mafi cikin halitta Allah ina faɗa mu wanda suke tuntu da mala'iku suna ganin to ai mala'iku la asuna Allah ma amarhum eh, wannan labari ne Allah ke bayarwa game da halin ba sa sabo da'a amma ba labarin dangane da matsayin su ba in an kwatanta su da bil adam ba mu karna ba أما الله سبحانه لقد كرمنا بني آدم هذا التكريم من قبل الله تعالى لبني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الثمرات وفضلناهم على كثير كما قال يا رجاء أن إبراهيم أبوين خليل واتخذ الله إبراهيم خليلا يا رجاء أن محمد صلى الله عليه وسلم أبوين خليل امام مجمع إلا الله رجاء جبريل كو ميكائيل كو إسرائيل أبوين خليل إلى بدأ kowa dai na iya kawo dalilin sa amma dai kamar yadda na faɗa a wuri su zai wa ƙalilin da fa'ida ita wannan matsala wannan ce mai nuna ake nufi da masu ne idan an ce masu ne. sannan an ce annaba masu mai ne duk da haka wani lokaci sai ka ji an jingina wani laifin zuwa gare su mai karin bayani kalmar masu ne abinda suke nufi wannan baya laifi ko kuma mu wanda ubangiji baya kyale shi akan laifinsa sai ya faɗa da shi sai da bane da wama a kai wanda la ya takarraru minhu la ta takarraru minhu ma fiya laifi baya mai mai a kai yayi laifin kuma ya sake mai ta irin sa biyayi Allah zai faɗa da shi ya taka masa barka wannan shine wa masu ba yasa ake annaba ba sa ina nufin yadda malamai suke faɗa fa nake ba da ba wai annabawa sun zanto tsararru daga yin kuskure bane ba a'a sun zanto tsararru daga yin dawwama akan ne akan kuskure ko sun zanto tsararru daga kasancewar kuskure ya maimaito akan su annaba da ya ci shi da matarsa Allah kuma ya ce masa kace wala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin an gane ku ubangiji ta'ala kuma ya ce ba fa akala min ba wa dabbahuma sawatuhuma sun ci bishiyar tare da Allah ce ya kasu ga kuma karanta da zuwa nan Musa alaihi salam yi kisa kawai kaza kazabu Musa fa qada alaihi haza هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين annabi ibrahim zai bada uzuri a ranar tashin kiyama cewa yi sayan magana wanda a iya fassara shi da ƙarya kamar yadda hadisin bukari ya nuna amma dai sayan magana ina fata an fahimta don yana da nauyi ka tingina ƙarya zuwa ga annabi ka faɗi ka ƙarara amma nassan hadisi abin da yake dan yake Ibrahim illa salatu kuzba annabi Ibrahim ya yi abin da bai kama da ƙarya har guda uku ya bi ta wani gari sarki na kwacen mata yake da matarsa kike ni dan uwanki dan yana kwace mace idan ya ji kai tsakaninka da wannan matar mijinta ne mijinta ne kai sai kwace amma idan ta ta yar ɗanka sai ba zai kwace maka sai ki ce ni dan uwanki ai ni dan uwanki ne a addini domin a yanzu a ban kasa ba wani mutumi daga ni sai ki hadisin bukari haka kuma haka sannan kuma ya ce inni saqim lafazin saqim alawazin wazn fa'il yana nufin ba ni lafiya ko kuma mai yin rashin lafiya ma'ana a ɗabi'anta ne mai yin rashin lafiya ne ko da yanzu garau nake ban mamaki na yi jiya ban mamaki gobe da jibi in yi ga nan gurin amma aka kaci sai aka kace ce ba yi da lafiya annabi ibrahim kuma ya ba da uzuri ga waɗannan ababai wato wajen cewa ba zai iya zuwa gaban Allah ya ce ba a ranar tashin kiyama abin da kira a shafa'atul kubra babban ceton da sauran annaba kowa ba da uzuri da annabi Musa zai ba da uzurin yayi kisan kai da annabi adam zai ba da uzurin an ce kare su bisi a ci haka duk za su ba da uzurin to a nan gurin abin da ake nufi da isma ko masumi wanda yake baya maimaita laifi ko kuma wanda Allah baya yi kirarin sa akan laifin kanan take zai yi Allah kuma ya faɗa da ina fata an fahimta to wannan shine masumi bisa ga zance mafi inganci dan shine zai har haɗe maka dukkan bangaloli ko kuma ya kasance ka ta daga duka wani itirabin da wani zai je maka to ila abin da zai kawo cikas ga tunanin wani mai tunani shi ne ya ce to idan kun ce annabawa na yin laifi kun rage musu ku shi laifi a sunan shi laifi baya nuna rage daraja sai mutum ya dawo ma a kai ko ya yi bisa gungan ko ya dawama a kai ya doge a kai an faɗakar da shi ko ya gane laifi ne amma ya kine kamar shi ne rage mutum daraja amma mutum sai laifi sai ba daga laifin su kaga nan yana da su ba har ma ɗan su malamai suna ganin cewa mutumin da Allah ya arzuta da su ba bayan ya san bayan yi laifi yana da falala akan mutumin da ba haka yake ba karan fari dan haka ma Allah ya ya fara gabatar da masu tuba kafin da hari yake inna Allah yuhibbu tawwabin sannan yake wa yuhibbu mutatahirin amma da yuhibbu wata wa tawwabin ka fara gabatar da at-tawwabun sannan al-mustaghfirun to a nan gurin kar wani ya ce a to da abin haka ne bari mutum ya tabbar ganin daga ba sai ba dan ya samu falalan waɗanda suke tuba to a nan gurin gadin zalunci sai kan ke shirya maka kana tabbas din kai laifi amma ba ka tabbas din kuma Allah zai maka tawfiki da ne ba kar bayan ka zo wanda zaka samu laifi domin wannan zai iya zama hadari ila wato ya kasance ubangiji ya rufe maka kofar zaman kasar ka ka kasa su ba ka ka shiga cikin hatsari dan haka ku zo ku kowa shi da kai kai wannan kuma yake cewa shin sunna ne yi wa gemu kunshi sannan sai gemun da yake da furfura ne ake masa kunshi ko wanda baya da furfura musahabi ne mutum ya sa lalle a gemunsa sannan kuma ba sai wanda yake da furfura ba da mai furfura da mara furfura duk ka iya yi ba sa aka lalle sai mai furfura wannan kuma yace kisar da ka kawo wato kenan za a fahimci ba mai isra'ilawa su suke da baitul maqdis ba falastinawa ba a ji wani ɗan tattafin kuma ita ƙasa ta Allah ce ubangiji da Allah na zubunar da wanda ya so a inda ya so sa'ilin da ya so kasancewar a baya a tarihi bani isra'ilawa sun je sun hijira zuwa ga baitul maqdis to da suka wajen ba kowa sun samu mutane ku ne ke tambaya sun samu mutane kuma aka kai sai mutanen su gore su har da karshe suka ki shiga لا يهلك لها ابدا ما دام فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائد هذا suka faɗa موسى Musa السلام مو mu ba za mu shaidarin ba mun ja ko su karfi masu karfin tsaya ba za mu je mu iya faɗa da su ba kaje kai da ubangijin ku yaki mu ba za mu je ba haka so kan gari to kaga mutane a wajen mutanen su ne tsatsan su ne daga tsatsan su ne suke kaga har yanzu dai ba su Isra'ilawa ne kenan suka wato wato sun riga zuwa shi yasa kake jin a waɗansu maganganu ya san arfa ko ce akwai shirme da fauda a ciki da ma jahilci mai tarin yawa kana ta nahnu ahfatul jabbarin eh, mu ne jikokin jabbarun su ko jabbarun dan arna ne fa ko kuma ne tun kafa muni ne jikokin arna an ga dan shi ke da wato eh, yace nanu qaumun jabbarun kenan eh, jahilci ne wannan ma'ana dai a takaice kasa dai ta ubangiji sai ke garar da kyau da su ko da su banu isra'ilawa abin da ya sa ha gadar musu da baitul maqdis a wani lokacin da'a da suke Allah ya musu innal arda lillahi yurizuha man yasha'u min ibadi suka yi da'a a gadar musu da ita wa arsalna alqawma alladhina kanu yastad'afun masarik al-ard ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما wa سببية ma kanu yasna'u يصنع wa qawmuhu وما كانوا يعرشون da'ar da suka a wannan lokaci a gabatar musu da wajen to amma da suka kangarewa annabawa suka yi rashin mutunci suka yi rashin ciki fa alaka wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه alam yukhaz alaihim mithaq alkitabi an la yaqulu ala allahi illa alhaq wa darasu ma fi wa al خير الذين تكون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب ويقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين فأنا سوما لسكي بارنا كما كرسي سأل لا دنجا كرسو يورد لكرسو فقالهم في الأرض أكثر ربا سأتكين كسا suka zanto dan gudun hijira a dai inda suka je waɗansu a Poland waɗansu a America waɗansu a Czechoslovakia waɗansu a Rasha waɗansu a Qatar anahum fil wannan sakamakon barnar da suka yi ina fada an fahimta kuma alkawari ne na Allah da ya faɗa cikin surar kafin ayat da suke wannan wato wani ta'azzan rabbuka la sanna alaihim ilayhim yawmil qiyamati min sunhum suwar azab Allah alkawarin zai turo musu wanda zai dandana musu kudin azaba saboda barnar su su gudun Isra'ilawa kaga aka rarraba su suka zanto ko ina yan gudun hijira to amma suka zo suka sake daidaita sahun su suka zo suka yi son karfi sakamakon goyon bayan ingila don kun ga america ita yanzu suke gadin isra'ila amma ba ba munafuncin da kafa isra'ila irin ingila da ingila ita ce ta yi mulkin mallaka ga wannan yanki na filistinawa ita ta kawo isra'ila ta dasa ka ita america kawai yan tsaro ce yar gadi amma hakikanin wanda ya kafa isra'ila ne ingila to kuma wannan ko saka babu wato ainihin rigimar din mu ba yau muna magana bane akan yankin kasa muna magana akan darajar kasar da kuma masallacin da ke wajen hakki ne na musulmi ba wai na falastinawa kadai ba kai yanzu idan ka tattara abin cewa wannan kasar wani ce wannan kasar wani ce daga ta kai ba abin da shafi ka kai ba falastini bane ba sannan kuma kai ba ka cikin zuriya ta sulala ta bani isra'ila wanda ba haka ake so ka dauki mahangar likitin ba so ake mahangar ka game da likitin ta zanto mahanga ta addini wanda ya cancanta zo na wannan waje shine bawan Allah nagari salihi in yi makautaka da baitul maqdis ya yi bautar ubangiji subhanahu wataala to amma lalatattun bayi sun zanto baitul maqdis da hannunsu lalatattun bayi a banka su ne yahudu wanda haƙƙi ne akan kowane musulmi ya kowace irin gwagwarmaya dan korar yahudu daga wannan ne wannan shine suka dauka matsala ce ta falastinawa da isra'ilawa kamar yadda america take so ta dora mu akan mu shiga yakin da wannan akida kuma shi ta aka cikin nasara da rikicin falastin don su su yasir arfat suna shiga yakin ne da riga ta falastinanci ba riga ta musulunci su ku yahudu suna shiga da rigar yahudanci kai tsaye da haka suke shiga ai ba wulakanci da yahudawa suka yi wa siyasar alfahad lokacin da aka yi taron madrid an yi taro ranar alhamis an yi taro ranar juma'a kowanne ana yi tun da karfe goma na safe har shida ne ma ana tattaunawa asabar sun siyasar alfahad sun zo sun zazzauna sai yahuda suka ta ai mu ranar hutun mace ba za mu fito ba su kuma su arfa ranar juma'a ko juma'a mutu ba mu ce mu yau ranar juma'a ce ba za mu fito ba sai da aka zo asabar yahudawa an je an yi da su alhamdu juma'a aka zo asabar suka ta ba za mu fito ba ko faɗa musu musu ba ko ne su juma'a ku sai da lokacin taro an ga shiru an ka buga musu waya sai suna kafirin zuwa hotel suna abin da suka ba za mu fito ba wa asabar ma'ana su suna shiga yakin da rigar ne rigar addini su ko musulmai suna shiga da rigar falastinanci su siyasar alfad kenan da su ahmad kurai da su sa'id kurai qad da su tsaron wannan yan waɗanda suke bambancin su ne an ba da yawa amma hakika ne yan yan mara waɗanda suke abin da sunan addini suna yan hamas da su harakatul jihadul islami wannan kan su da sunan gwagwarmayar jihadi su ke sa amerika take yanzu da cewa yan ta'adda saboda su da sunan addini kawai addini kawai wahida kamar da mu kenan gurin da muke ta shiga rigima tsakanin mu da yan waɗanda ba musulmi ba da sunan mai rigar arewa yasa sai zanto shugaban kungiyar arewa consultative forum sai zan towa sai to ƙarni mun ƙi mu shiga da rigar jama'atu nasarar islam mun kima mu shiga da rigar council of ulama mun kima mu shiga da rigar supreme council for sharia in nigeria ana kai shiga yakin rikicin da rigar hausa fulani da rigar arewa da rigar wata shirme duk wannan kuma su zai sa a ci nasara ba sai an fito da abin an yi masa baki da wasali kowa ya gane rigar addini kawai wahidan a yi masa baki gwala gwala a yi masa wasali to wannan shine za a ji daɗin rikici da yaki Allah gani da jama'a sun da haka daga yau mun dawo karatu duka ne daure kai jibi da mu kitabul tauhid insha Allah a dorai laraba kuma za mu yi tafsiri a bayan road zuwa rana ta kuma za mu je a wani karin karatu sai mu tsara amma dai da tabbatar da ukun nan an dawo insha Allah